هل ينذرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا قل انكذروا إنا منكذرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد na'am yau 27 ga watan rabi'ul akhir hijira ta 1447 wadda ta daidai da 19 ga watan goma shekara ta 2025 ta miladiya za mu darasi na 250 mai tan da 50 a cikin karatunmu na aljami'ul sahih al-musnad na al'imam abi abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi alaihi muna cikin kitabul jana'iz yau zamu tashi babi na 78 babul lahdi wa shaqqi fil qabr na'am qala al-muallif rahimahullah babul lahdi wa shaqqi fil na'am babin yin al-lahad mun yi bayanin menene al-lahad lahadu haka muma da Hausa muke ce masa mun ambata sifar wannan kabari ah, wanda ake fafe jihar kibla a tura a tura mamaci a ciki sannan a rufe bayansa sannan a zuba kasa a rufe ramin da aka gina kafin a haƙo kabarin shine Allahal washak wanda kuma kawai ake tsaga kasa sai a zira sai a kwantar da sai a sanya mamaci a ciki a kwance a filkabar a cikin kabari wato imamul bukhari ya kulla wannan babin domin ya bayyana cewa da shakko da lahadu duk ɗaya ne wannan mahallin ijma'i ne malamai sun yi ijma'i cewa kowanne aka yi ya halatta sai dai sun yi saɓani wajen falala akwai hadisai da suke nuna falala allahad kamar yadda za mu gani ya ambaci wannan hadisin da za mu karanta hadisin jabir wanda yake ya gabata na'am قال حدثنا عبدان عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله عبد الله شيني عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الليث الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثني ابن شهاب شيء ابن شهاب الزهري هذا تام حديثي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك دق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شيء ده ما هي نعم قال ايه شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن يجمع بين رجلين من قتلى يا كفن شيء حتى سكان مذا متعني بيو daga cikin waɗanda aka kashe su a wajen yakin Uhud. Sannan ya ce, Ayyuhun aksaru akzan lil Qur'an. Wane ne ya fi su yawan haddar Al-Qur'ani? Idan aka nuna masa ɗaya daga cikin su su biyu, sai ya gabatar gabatar da shi a cikin kabarin lahad sai ya ce ana shahidun ala haula yawm ni mai shaida ne a kan waɗannan ranar alkiyama fa amara bi dafnihim sai ya yi umarni abin binne su a cikin jinannakin su bai wanke su ba wani hadisin ya gabata a cikinsa akwai ambaton allahad wanda shine shahid cewa faƙaddamahu fil lahad wato ya gabatar da shi a cikin allahad bi ma'ana su su biyun duk a cikin wannan kabarin ake zira ake tura su amma wanda yake shine mafi haddar alkur'ani shi za a so ma turawa ta gaba ya zamanto shine dab da kibla a kan ciki sannan a sanya ɗaya to kuma a cikin wannan akwai ishara a kan cewa haɗa su da ake a cikin kabari da kuma a can hadisin an ambata kan cewa ya wato shi jabir babansa da kakansa ya hada su a cikin wato a gwado guda daya to gwadon a zahir a yanka raba shi biyu kai ba wai an hada su ne tare ba eh, an wato an raba su biyu kamar yadda wato cewar an yi ma mahaifinsa da baffansa likafani a cikin gwado guda ɗaya ya ce a zahir wannan yana nuni kan cewa shukkat bai na huma wato an raba ta a tsakankaninsu to kun ganin an ambaci allahad ba ambaci shak ba to amma daga cikin abin da yake imamul buhari ya nuna kan cewa kusan wato duk biyun duk ɗaya ne to sai dai waɗansu malamai sun tafiya zuwa ga wato fifita allahad a dalili saboda an ruwaito saboda zaben waɗansu sahabbai da suka yi sun zaɓe shi kamar yadda aka ruwaito daga wasiyar daga wasiyar sa'ad ibn abi waqqas al-qasallani ya kawo hadisin ya faɗa a cikin rashin shi sa'ad ibn abi waqqas ya faɗi a cikin rashin lafiyar mutuwar sa hadisin yana cikin muslim ilhadu li lahda ku yi min lahad wansibu alayya alladhina nasba kuma ku kafa wato tubala a kaina kafawa kama ila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yadda aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma aka ruwaito aka ruwaito daga Ubay ibn Ka'ab marfu'an cewa annabi Adam an yi masa lahad kuma aka wanke ake masa wanka da ruwa witran witirin wanka mala'iku suka ce hazihi sunnatu waladihi min ba'di wani ita ce sunnar ƴaƴansa a bayansa akwai hadisin da Abu Dawud ya ruwaito kuma yana cikin musnadil imam Ahmad al-lahdu lana wa shaqqu li amma wannan hadisin hadisi ne mai rauni sai dai an kafa waɗansu malamai sun kafa hujja da shi wajen fifita Allahad domin wannan hadisin duk da yake da'if ne amma akwai ishara waƙi'i yana nuna haka ɗin yake don al'ummar musulmi su ne suke yi wanda suka gaje shi kuma daga larabawa wanda larabawa haka suke yi a bisa wanda za a mayar da irin abubuwan da larabawa suka yi akan mayar da shi ya zuwa ga cewa wannan wato tafarkin annabi ibrahim ne in ba wani abu ya zo saɓaninsa ba a cikin shari'a musamman in abin ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi tunda kaga an ka duba yadda ahlul kitabi suke da sauran mutane yawanci duk shakku suke yi sai ai rami kawai a zira mutum ko a cikin akwati kamar yadda suka yi kamar yadda ahlul kitabi suke yi yahud da nasara a zuba a sashi a cikin akwati sannan a zira akwatin kasa hatta ma waɗanda suke ba su ba daga sauran waɗanda mabiya waɗansu addinai ba wanda aka ruwaito suna yin allahad su fafe gaban kabari a tura gawa saboda haka kaga wannan ya nuna cewa wannan yana daga cikin abin da al'ummar musulmi suka keɓanta da shi duk da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato ba ba ba sahihin hadisi wanda aka ruwaito ya faɗa bai inganta ba a cikin isnadin sa amma akwai wanda za su hassana shi saboda an ruwaito shi da isnadai guda biyu kuma kowanne daga cikin su. rauni ne wanda yake ba mai tsanani ba to in ku aka samu hadisi mai isnadi guda biyu wanda rauninsa ba mai tsanani ba ne rauninsu ba masu tsanani ba ne to suna karfafa juna sai hadisin ya kai ya zuwa ga matsayin alhakan a iya yin hujja da shi to wannan za a iya za a iya kafa hujja da wannan hadisin tare da maganar sa'ad ibn abi waqqas akan fifita al-lahad amma mahallin fifita al-lahad mahallin fifita shi Shi ne a ƙasa wadda take mai kamewa mai kamewa da juna ɗan dauri wanda yake ba mai saurin faɗuwa ba ba ƙasa wadda take mai laushi ba idan ƙasa ce wadda take mai laushi to bilittifak al'afudal mafi falala a yi ashak saboda idan aka yi lahad zai iya rubtawa ya zamanto cewar an a kabarin ya buɗe ko ba haka ba yanzu kamar mu nan inda ƙasar mu ba ta da kamewa inda kasar mu ba ta da kamewa inda ba kankar za ka zo ka yi ba wani abu ne za ka yi rami a ƙasan ƙasa ka cusa a kabari a ciki ya zamanto cewa wata ran ko ba wanne ya taka ba kabarin bai rubuta ba rubutawa zai yi saboda yanayin yadda ƙasar mu take mai taushi ce ba mai kamewa mai tsandauri ba to abu wannan ya nuna cewar in waje ne wanda kasar ba ta da wannan to ya fi a yi kabarin allahad saboda a rike cewar wannan abu ne wanda ya tabbata ga al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام نعم يشي باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه babu idan yaro كرني ya musulunta sannan ya mutu hal yusalla alai za a yi masa sallah wa yuradu ala islam kuma za a iya bijiran ma za a iya bijirar da musulunci ga ɗan ƙaramin yaro a ce masa ya musulunta yaro karami a ce wato a nuna masa addinin musulunci a kira shi zuwa ga musulunta za a yi wannan وقال الحسن الحسن ابن أبي الحسن البصري وشريح ده شريح القاضي وإبراهيم ده إبراهيم شيني النخعي وقتادة ده قتادة بن دعامة السدوسي إذا أسلم أحدهما دكا ننسو سكا شيء إذن إيه ده تكين إيا ينيارو سكا مسلمتا فالولد مع المسلم تو يارا ينا تارد مسلمون da masa hukuncin cewa shi musulmi ne in ɗaya daga cikin iyayensa suka musulunta وكان ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا كسنشي مع أمه من تارد ما هي في يسسنا دقتين المستضعفين رونانا ولم ون... يكن نعم ولم ول... يكن ولم يكن مع أبيه على دين قومه بكسنشي ta yana tare da ba bai kasance yana tare da mahaifinsa ba akan addinin mutanensa wa qala وقال كما عبد الله بن عباس يجي الإسلام يعلو ɗaukaka, يعلى مسلنشي ينا توككا باء wato eh, eh, imam bukhari in ya ambaci kaulin magabata daga cikin a'immatu salaf kamar a tabiina wa tabi'ihim tabi'ai da wanda suka bi su to wannan yana nuni da cewa ya tafi akan wannan kaulin to ya ambaci riwaya da ta zo daga al Bafri. wato an tambaye shi akan yaro ya ce ma'al musulmi min walidai yana tare da musulmi daga cikin iyayensa guda biyu haka zalika ibrahimun naha'i shi ma aka ruwaito an tambaye shi akan mutane biyu waɗanda suke nasara tsakaninsu akwai ɗa yaro sai ɗaya daga cikin iyayen ya musulunta yace aulahuma bihi almuslim wanda ya fi cancanta da shi yaron shine musulmin daga cikin su haka dalika shurai shi ma aka ruwaito kwatankwacin wannan a daga gare shi cewa an yi an kawo masa kusuma a cikin yaro wanda ɗaya daga cikin iyayensa a bana fare ne sai yace alwalidul muslim ahaqqu bil walad yace mahaifi wato mahaifi musulmi shine yafi cancantar ya rike ɗan shi ma qatada aka ruwaito kwatankwacin maganar al-hasan saboda haka wannan ya tafi akan cewar imam al-bukhari ya ya tafi akan cewar za a yi hukunci da yaro yayin da ɗaya daga cikin iyayensa suka musulunta akan cewa shi ma musulmi ne sawa'un uba ne ya musulunta ko uwa ce ta musulunta to shine sai ya kawo ya yi istishhadi da wannan asar din na abdullahi na abbas cewa ibn abbas ya kasance tare da mahaifiyarsa yake minal mustad'afin wato daga cikin raunana waɗanda aka yi musu uzurin ci gaba da zama tare da kafirai saboda suna daga cikin raunana da ba za su iya tafiya su hijira ba innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا to waɗannan ibn abbas yana daga cikinsu yana daga cikinsu yana daga cikin raunana da aka togace cewa suna zaune a tsakankanin kafirai ba su hijira ba a wanda aka ce su babu laifi a kansu saboda mai saboda halin rauni rauninsu shine mahaifiya mace ce shi kuma yaro ne amma ibn abbas bai kasance tare da mahaifinsa ba akan addinin mutanensa abdullahi ah, wato shi al-abbas domin musuluncin al-abbas an yi sabani yaushe al-abbas ya musulunta ibn hajar ya rinjayar da cewa ya musulunta wato farkon shekarar amul fathi farkon shekarar shekara ta takwas bayan hijira kafin aje fathu makka ya zo fathu makka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko fatuhu makka a cikin wani wata aka yi shi a shekarar yaushe a wani wata aka yi fatuhu makka a shekarar ta takwas a wani wata aka yi fatuhu makkata a shekarar ta takwas ce amma a wani wata ramadan na'am a watan ramadan a cikin watan ramadan aka yi fatuhu makka saboda haka shi kuma a farkon shekarar ya yi hijira zuwa ga annab sallallahu alaihi wasallam kaga cikin muharram kenan to a lokacin nan ya yi hijira ya tafi saboda haka ake sanya musuluncinsa a wannan lokacin tun da lokacin da aka je yakin badar kaga yana tare da mutanensa shi ya sa ma ya yi shi ya sa ma ya ba da fansa ya fanshi kansa shi sa ya fanshi kansa inda shi musulmi ne ba zai fanshi kansa ba za haka ya fanshi kansa to yana tare da mutanensa amma ya musulunta a amul fatih to shi ka ibnu abbas ya musulunta tare da mahaifiyarsa tunda ita ta riga ta riga al-abbas mijinta musulunta ta riga mijinta musulunta kuma a lokacin nan babu hukuncin cewa idan mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba wato ana rabawa tsakaninsu a farkon musulunci ba a rabawa ana kyale su akan ana kyale su a kan aurensu kamar da ya faru ga zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallam da abil as ibn rabi' mijinta kaga ita ta lokacin da aka yi yakin lokacin da aka yi yakin badar da aka kama shi ribatacce ana neman fidiya sai ga zainab ta turo da awarwaro aurora ne ko sarka awarwaro wanda ta gada daga wajen khadija na'am sarka ce ko sarka ce ko auroro eh abun wuya ne to wa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz to kunce kunce sarka ce ni ina shakka saboda haka ku kuna da yaƙini ni ko ina da shakka al yaqin la yuzalu bi shakka ya karbi yaqinin ku sarka ce sai ta turo wanda yake ta gada daga wajen Khadija da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani sai ya musu izini ya nemi izinin musulmi kun haƙura wannan a mayar mata da kayanta suka ce sun haƙura sau da aka sai aka sake shi ba tare da an karɓi wannan fidiyar da ya bayar da matarsa ta turo ba amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alkawari daga wajensa cewa idan ya je makka zai turo ta da ya je makka ko ya cika alkawari ya turo ta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi sai bayan tukuna sulhun hudaybiya sannan ya musulunta kuma da ya musulunta ba an bata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake daura aure a tsakanin su ba sai kawai suka ci gaba da rayuwarsu ta miji da mata to wannan haka yake a farkon musulunci to a shahid dai a nan shi ne abdullahi bin abbasin ya kasance yaro kuma yana cikin almustab afi kaga kenan allah ya karbi imaninsa allah ya karbi imaninsa tare da cewa yaro ne tunda ayar cewa akan ta yi magana akan musulmi da suka musulunta ba su hijira ba to cewa waɗannan za su shi wannan aka ambaci a a sufanta su da cewa zalimi an fusihim suna zaluntar kawukansu ta hanyar ci gaba da zama cikin kafirai bayan sun musulunta aka ce suna zaluntar kawukansu to sai aka togace raunana dinar daga cikin maza da mata da yara alladina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila wanda ba su da ikon wata dabara da za su bar zama a nan wajen kuma ba za su samu tafarkin da za su tsira su gudu su tafi wajen musulmi ba to waɗannan sai aka togace su to kaga da aka togace su ibn abbas yana cikin su kaga kenan in har za a ce shi ba mai zaluntar kansa bane kaga an yi hukunci da cewa musuluncinsa ingantacce ne ko an ingan an yi an da ingancin musuluncinsa to me yasa ya kasance musulmi tare da cewa a lokacin mahaifinsa ba a yi hukunci da musuluncinsa ba dalili shine cewa abinda shi ibnu abbas ya ce al-islamu ya'lu musulunci yana ɗaukaka wala ula ba a ɗaukaka a kansa saboda haka duk wanda ya kasance daga ga shi dai cewa shi mahaifin shine ba musulmi ba a lokacin amma ɗaukakarsa a kan mahaifiyar tun da arrijalu na 'ala tare da cewa shine namiji miji wannan bai ba shi fawa akan matar ba saboda ita ita musulma ce ita da take da musulunci ita da take da fawa ita da take da iko ita da take da daukaka shine ibnu abbas ya istishhadi da wannan al ya ya'lu kuma wannan lafazi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cewa al ya ya'lu wala yu'la ya zo a kissar abu sufyan tare da a'id ibn amr a'id ibn amr ya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka musulunta kuma suka yi a lokacin sulhun hudaybiya haka shajara sun zo ya zo yawm al tare da Abu sufiyan fi Aid ibn Amr sun zo tare da Abu sufiyan ranar fathu Makka musa Abu sufiyan ranar fathu Makka ya musulunta sai sahabbai suka ce haza Abu sufiyan wa Aid ibn Amr ga Abu sufiyan nan da Aid ibn Amr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haza A'id ibn Amr wa Abu yace A'id ibn Amr ne da Abu Sufyan al'islamu a azumin min musulunci ya yafi wannan buwaya al'islamu ya ya'lu wa la musulunci yana ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa wai hatta wajen ambaton suna ma sai ba za a faɗi Abu Sufyan ba tare da cewa sayidu qaumihi sayidu ƙuraishi duk da ya musulunta amma saboda musuluncinsa ya yi jinkiri saboda jinkirin da a lokacin ma bai musulunta ba kai saboda bai riga ya musulunta ba a lokacin a faɗi sunansa sannan a faɗi sunan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a yace a'id ibn amr da abu sufyan sai dai ya to shi mabiyi amma ba ya to shi za a ba don ga a rinka kula da irin wannan tarbiyya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam a rinka kula da abin da zai tabbatar da izzar addinin musulunci na'am قال حدثنا عبدان عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن المبارك عن يونس دقى يونس شين ابن يزيد الأيلي نعم عن الزهري دقى الزهري ابن شهاب أبو محمد ابن مسلم نعم قال أخبرني سالم بن عبد الله يشي سالم ابن عبد الله وابن عمر يا قيامون أن ابن عمر رضي الله عنهما شوى ابن عمر شيني عبد الله ابن عمر الله يددس يا باش الأباري أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم شوى عمر رضي الله عنه يا تكي تارد النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل بن الصياد في رهط أتكون وتجماعة وتوتنس جماعة مرة سايوة بس فقومة بقى قبل بن الصياد يفسكن شي ابن الصياد hatta wajaduhu yal'abu ma'a sibyan har suka same shi yana wasa tare da ƴan yara inda utumi bani magala inda utumi a wajen wato sansani wajen benan banu banu magala wani batnun min al-ansar wani wani gida ne daga cikin gidajen al-ansar faqad qarada bi sayyad al-hulm lokacin nan ibnu sayyad ya kusa balaga falam yash'ur bai ji bai ji ba wato bai sani ba bai bai ji wato bai farga ba hatta daraba annabi sallallahu alaihi wa sallam bi yadi har sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bigi hannunsa ثم قال لابن السياد فين سنن يتي ما ابن السياد اشهد اني رسول الله kana shaidawa cewa ni manzon Allah ne Ibn sai ibn sayyad ya kalle shi sai ya ce ashhadu annaka rasulul ummiyyi ni ina shaida cewa kai manzon bobaye ne manzan marasa al'ummiyai wato wanda ba a ba su littafi ba wato kai manzan larabawa ne tun da shi ba yahude ne wato shi ban da shi fa ibn sayyad ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam kana za ka shaida cewa ni manzan Allah ne sai ya rabu da shi wa ya ce amantu billahi wa bi rasuli sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu billahi wa bi rusulihi ya ce ni dai na yi imani da Allah da manzanninsa sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma za tara me kake gani sai ibn sayyad ya ce sai ya ce ya'tini sadiqun wa kadhib a sai ibn sayyad yace gaskiya da mai abin gaskiya wato mai gaskiya da makaryaci ne suke zuwa mu قال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يتي قلت عليك الأمر أن شاكد الأمر أغريك ثم قال له النبي صلى الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتي دشي إني قد أبأت لك خبيئا نينا قوي مكا وانا أبو قوي فقال ابن صياد في ابن صياد يتي هو الدخ هو الدخ حكيتها يكاسر كمالاوا فقال اخفى فيتي اخفى يشروف ba za ka ƙetare ba za ka ƙetare matsayinka ba sai umar radiyallahu anhu yace da'ani ya rasulallah. أضرب عنقه عليه يا رسول الله انصار وينسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن يقومه فلن تسلط عليه إن يكسن شيني وتدوجل إني فلن تسلط عليه بذاء باك إيكو أكن سبا وإن لم يكون دومن النبي إيساني دي كشيشي أما كيف ذاك إيا الله وإن لم يكون أنكو باشي بني فلا خير لك في قتله شباب الهيري أقريك أكنك كشيشي نعم salim ya ce na ji ibn umar radiyallahu anhu ma yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi bayan nan da ubayi ibn ka'ab ya zuwa ga wato lambun da binai wanda a cikin ibn sayyad yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya ji wani abu daga ibnu sayyad wato ba tare da ya sani ba قبل أن يراه ابن الصياد كافي ابن الصياد يا جنشي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يا جنشي وهو مرتجع الحالي ينا كشنجد يعني في خطيفة ينا نكون أو تشنفدة تاسا فيها زمرة فيها رمزة أو زمرة واتو أتكي واتو أكوي صوتي ينا يون صوتي Um, um sai mahaifiyar ibn sayyad ta ga manzon Allah sallallahu alhali kutunguran dabino yana wato yana boye annabi sallallahu alaihi wa ya sa yanda ibn sayyad ba zai ganshi ba saboda kututturin dabino a cikin gonar sai ta ce ma ibn sayyad ya sa shine sunan ibnu sayyad ne hada muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ga muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam fa fara ibnu sayyad sai ibnu sayyad sai ya zabura فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما النبي صلى الله عليه وسلم يجي لو تركت لو تركته بين دا تابيشي دا يا بينا وقال شعيب شعيب يجي حديثا farafasahu bisad kenan Ram ramatun maimakon zamratun wato ramzatun ko zamzamatun a cikin wannan lafzar an yi masu riwayar hadisi daga daga az-zuhri sun yi sabani وقال إسحاق الكلبي إسحاق الكلبي دا وعقيل سكتي رم رمة وقال معمر معمر يتي زمرة ramzatun wannan lafzar kusan duk ma'anarsu daya shine wani irin sauti wanda yake ba shi da wata ma'ana irin wanda bokaye suke yi irin wanda bokaye suke yi wato shi ibnu sayyad an haife shi da ido ɗaya ɗayan kuma ya bullutso saboda haka ake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin dujal to jama'a daga cikin sahabbai sai suka tafi akan cewa shine dujjal kamar sayyidina Umar da Abdullahi ibn Umar da Jabir duk sun tafi akan cewa shine dujjal amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawakkufi akan al'amarin sa kuma wahayi bai zo masa ba akan hakikanin al'amarin sa sannan daga baya ya bayyana gare shi ya bayyana cewa shi ba duba shine dujal din ba amma shi ma shi ma nau'i ne na dujalawa don ya ce masa innaka lan inda indaka min ikhwa innaka min shaitan kana daga 'yan uwan shaitan wato boka ne shi boka ne da yake jin abubuwa waɗansu abubuwan na gaskiya waɗansu abubuwan na ƙarya a bisa tafarkin bokaye da suke ta'amuli da shaɗanun aljanu wanda suke gaggaya musu abubuwa to kafin al'amarinsa ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma yana jarraba shi ya gani abinda zai al'amarinsa zai bayyana ga kowa ya sani to shi yasa sa sai ya tambaye shi ya bijirar da addinin musulunci gare shi kaga da ya bijirar da addinin musulunci gare shi shi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam manzan larabawa ne wato ban da shi kaga kenan bai yi imani ba to a shahid a nan wajen shine kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijirar da musulunci a gare shi da ya ce a tashadu an yi rasulullah ya nuna kan cewa yaro wanda bai balaga ba in aka bijirar da addinin musulunci gare shi ya musulunta musuluncinsa ingantacce ne wanda shine maqsudin bukhari da wannan babin shi yasa zai maimaita wannan hadisin a cikin kitabul jihad kaifa yu'radu islamu ala sabi ya za a yi ma ya za a wato baje musulunci ya za a taya addinin musulunci ya za a kira wanda yake yaro ya zuwa ga addinin musulunci ta ya ake yi sai ambaci wannan hadisin to kuma a cikin wannan hadisin akwai tambayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shine ya tambaye shi me yake gani yace yana ganin abu na gaskiya yana ganin abu na ƙarya to wannan ita ce al'adar alkahana ita ce al'adar alkahana wato bokaye da masu sihiri sannan ya jaraba shi don ya ji menene wato shaidanun suke gaya masa sai ya dunkula hannunsa ya ce menene a nan sai ya ce adduk sai ya kasa fada to shi kuma annab sallallahu alaihi wasallam kamar yanda sauran riwayoyi za su bayyana abin da yake nufi da wannan ya ɓoye masa suratun dukhan wadda a cikinta akwai ambatan yau mata a ci sama'u bi dukhanin mubin wannan hayaƙi ranar da wuta sama za ta zo da hayaki ne to sai ya yi ƙoƙari ya ji wani abu ya ƙirƙiro wani abu amma ya kasa faɗa sai ya kasa faɗa a dukhan in sai ce a duk bakinsa ya sarkafe ya kasa ya kasa faɗan addukhan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi mana shiru ya tabbata daga wannan kan cewar abin da yake gani abu ne wanda yake zuwa masa daga shaidanu sannan ya ce masa innaka lan ta'du qadra to da yayi wannan shine sayyidina Umar ya ce ya kyale shi ya sare wuyansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi ma ah, sayyidina Umar gargadi ya ce a'a in dai shi ne dujal ɗin ai ba za a baka iko ka kashe shi ba ba za ka sami ikon kashe shi ba domin wanda zai iya kashe shi annabi isa ne annabi isa ne ɗan maryam shi ne kaɗai allah zai sallada shi akan dujal amma kai in har shi ne to ba za ka sami ikon kashe shi ba idan kuma ba shi bane yace to babu alkhairi a gare ka kan ka kashe shi hmm. saboda haka ya bayyana dai kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn ya ce. da yawa daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa shine dujal amma annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari ya tawaqqufi har sai da kuma ya bayyana a gare shi cewa ba shine dujal ba saboda haka sauran sahabbai suka tafi akan cewa ba shine dujal din ba dujal din yana nan tafi kuma shi ibnu sayyad kamar yadda ya zo a hadisin abu sa'id al-khudri yana kafa hujja sun tafi makka sun tafi hajji tare inda ya musulunta daga baya abu sa'id al-khudri yake ta akan cewar shi shine dujal yace to tayaya za a yi zama dujal bayan shi ya fito daga madina kuma zai shiga makka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dujal ba zai shiga makka ba ba zai shiga madina <laughs> na da shi ma ya musulunta a wannan musuluncin ai ba zai hana ba sai ya musulunta amma ya zama to musuluncin nasa ba na gaskiya bane na'am a أنه anan shine ingancin musuluncin yaro da cewa ya halatta a bijirar da addinin musulunci ga karamin yaro na'am قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حماد بن سليمان بن حرب البصري نعم قال حماد نعم وهو ابن زيد شيني ابن زيد ابن درهم عن ثابت دقى ثابت ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال دقى أنس رضي الله عنه يجي kana gulamun yahudi akwai wani dan yaro ba yahudi ya khudumu nabiyya sallallahu alaihi wa ya nema annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima sai ya rashin lafiya fatahu sallallahu alaihi wa sallam ya'udu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kawo masa ziyara fa inda ra'sihi sai ya zauna a daidai kansa wato yaron yana kwance sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya zauna daidai kansa fa lahu faƙala lahu aslim sai ce masa ka musulunta ila abi yaron sai ya kalli mahaifinsa alhali mahaifin nasa yana wajen faƙala lahu sai ya ce masa akwai abulƙasim yi ma abulƙasim biyayya sallallahu alaihi wasallam alkunyarsa alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa haka suke kiransa na'am fa aslama sai yaron ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wa huwa kulu yana cewa alhamdulillahi alladhi an minan nar alhamdulillahi nar dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta to kun ga wannan ya nuna ingancin musuluncin karamin yaro yaro in ya musulunta musuluncinsa ya za a yi hukunci da ingancinsa gashi ya ce alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta amma inda bai musulunta ba mafumin wannan inda bai musulunta ba zai shiga wuta kenan to su kuwa a wannan yana daga cikin abinda wato a farkon al'amari banda daga baya kamar yadda za mu gani hadisai za su zo an sanar da annab sallallahu alaihi wasallam cewa 'ya'yan musulmi ma da 'ya'yan mushrikai duk suna aljanna wanda suka mutu kafin su balaga waɗansu kuma sun tafi kan wannan al'amarin kan cewar Allah ne ya san makomar kowane amma kamar yadda za mu gani nan gaba a badin zai zo kan cewar su Allah maɗaukacin sarki ya wato annabi suna ƙarƙashin dukkan yara wanda suka mutu kafin su balaga suna tare da annabi ibrahim da ya ga a daren isra'i ya ga ƙananan yara tare da annabi ibrahim yana zaune a ƙarƙashin bishiya to <clears throat> saboda haka wannan za a ɗauka a kan cewa kafin allah ya sanar da shi cewa ƙananan yara sun sun mutu ko ba musulmi ba ne suna aljanna amma daga cikin abinda wannan hadisin yake nunawa cewar kaga ya halatta wanda ba musulmi ba ya hidima ga musulmi ya hidima hatta gama wato A shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam domin wannan ba yahude ne amma ya nemi annab sallallahu alaihi wasallam hidima to da ka babu laifi ka samu wanda yake babu laifi in kana da mai maka hidima in dai amintacce ne ko da ba musulmi ba ne ya maka hidima babu wani ba a cikin wannan sai dai in ya zamanto cikin kafuran fada kafuran fada irin waɗanda suke gaba da musulmi kamar muna da su a ƙasar nan akwai mutane da aka sani daga ɓangarori sanannu a cikin wannan ƙasa waɗanda suke dukkan wata dama da suke so don su kashe musulmi za su kashe shi to kaga a ce malami ya ɗauko irin wannan malami na sunna da yake kuma kira yake da awa ya ɗauko irin waɗannan su ne masa hidima ya ce ai gashi ma ga hadisin ga hadisin anas yana koyo da hadisin anas to kaga sai ya manta da ya gafalu da kan cewa shi wannan ai zimmi ne kafirin amana ne eh, zimmi ne a cikin wata riwayar ma an ce makwabci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin wannan hadisin akwai zuwa dubiyan mara lafiya a je a duba shi ko ba musulmi bane in yi rashin lafiya musamman in akwai mu'amala in akwai alaka a tsakani gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma a ciki akwai husnul ahad cewa kyakkyawan ala wato kyakkyawan zamantakewa kar a manta da ita tunda ya kasance ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima wannan ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta da sha'aninsa ba bai rashin lafiya ya je ya ziyarce shi kuma ya yi masa abin da yake shine arzikin da ya fi komai shine ya taya ya taya addinin musulunci a gare shi kuma da Allah yana da rabo ya musulunta amma kafin ya musulunta sai da ya kalli mahaifinsa wato mahaifinsa zai yadda ko ba zai yadda ba haka wannan yana nuna kankantarsa ƙarami ne ƙaramin yaro ne to kuma ka duba ka gani shi mahaifin ba ambaci cewa ya musulunta ba amma ya ce maɗan ka bi abul qasim saboda ya san irin kyakkyawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyautatawa da yake da shi saboda haka a bisa wannan wato bai so a saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ma yaran ya biyayya ga abul qasim kuma wannan ya zamanto arzikinsa <clears throat> to sannan a cikin a cikin wannan hadisin akwai cewa ɗan ƙaramin yaro ma za a iya daukan sa hidima a ɗauke shi a dauke shi a sanya shi ya rinka yin hidima ba child labor ba ne eh, ba child labor ba ne su child labor da suke faɗa a je a kai shi masana'anta eh, yana ta aiki yana ta gumi a hana shi yin wani abu wanda yake zai gina kansa na'am قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان وانا سفيان ايه, ابن عيينة ابن يجي مكة ka san cewa in Ali ibn Abdullah ne ka san ibn Uyayna ne san qala qala uridullah kana kusa da Marwan ai ai Marwan akwai rijal na'am na'am qala ubaidullah yace ubaidullah yace ubaidullah sami'tu ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul ah, yace naji ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa kuntu ana wa ummi min al-mustad'afin mun kasance da ni da mahaifiyata muna daga cikin al-mustad'afin wannan ubaidullah al-laythi ibnu abi yazid ba ubaidullahi bin abdullahi bin utbah bin mas'ud ba shi wancan sufyan bai kai ya riske shi ba shi wancan mutaqaddim ne ana min al-ghildan wa ummi min an-nisa ni na kasance daga cikin yaran kuma mahaifiyata tana daga cikin mata shine abinda muka ambata wajen ayar illa al-mustatafina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan na'am قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان الحكم ابن نافع البحراني قال أخبرنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود أنا عين صلى أكن دكا يارو دا أكا حيفا متوفى إن يرسو وإن كان لغية وإن كان لغية وإن كان لغية لغية بكسر اللام وفتح الغين المعجمة وتشديد المثنات التحنية أي لأجل غية المفرد الغي ضد الرشد وتكودا سبودا كافرتيني كودا كافرين وهو أم من الكفر وغيره وإن كان لغية كودا أنزنني shine abin da yake nufi kenan wa in kana li ghayyatin ay wa in kana al walad ko da dan kafira ne ko ko masa sallah min ajali annahu wuri da fitrat al-islam saboda an haife shi a cikin wato asalin halitta ta addi asalin hali na addinin musulunci addinin musulunci yadda'i islam iyayensa suna da awar musulunci aw abuhu khassa ko kuma mahaifinsa kadai yana da awar musulunci wa in kanat ummuhu ala ghairi ko da mahaifiyarsa ba ba tana kan musulunci ba idan sahalla tariqan idan yayi idan yayi kuka lokacin da aka haife shi wato in ya fado yana mai kuka irin kukan yaro din nan sabon haihuwa sulliya alaihi sai a yi masa sallah amma ba za a yi sallah akan wanda bai yi kuka ba yayin da aka haife shi min ajli annahu sifun saboda shi wannan fari ne فإن أبا هريرة رضي الله عنه دومن أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث يا كسن ينا زنتاوا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شي babu wani yaro face ana haihuwarsa a kan addinin musulunci asalin halitta iyayensa biyu sune ne suke mai da shi ba yahude ko su mai shi ba nasari ko su mai da shi ba majuse mai bautar wuta kamar yanda wato akuya take haihuwar akuya mai haɗaɗɗen mai haɗaɗɗiyar wato mai haɗaɗɗiyar halitta hal tuhissuna atawa hal tuhissuna fiha min mhm. kuna jin wata wadda take wato mai tsagaggen kunnuwa yanzu ana haihuwar akuya da tsagar kunne ba mutane ne daga baya suke tsaga mata kunne ba to kamar haka ne ko ana haihuwarsa sambal wato batotar iyaye ne za su zo su canza halinsa su canza shi na'am man yaqulu abu hurairah radiyallahu anhu sannan abu hurairah radiyallahu anhu sai ya ce fitratullahi allati fatara an wato asalin halittar Allah da Allah ya halicci mutane akan ta kun ga wannan hadisin abu hurairah bai hadi ibnu shahab az-zuhri bai hadi da abu hurairah ba amma imam al-bukhari ya kawo hadisinsa. ya kawo maganar zuhuri da ya faɗa kan cewa ana yin sallar gawa a kan yaro ko da uwarsa kafira ce ko mazinaciya za a yi masa sallah amma da sharaɗin kan cewa idan ya faɗo yana kuka in ya yi sauki yayin faɗowarsa amma idan bai yi kuka ba yayin faɗowarsa to wannan bari ne ba za a yi masa sallah ba shi ne ya kafa hujja da wannan hadisin cewa yaron aka haife shi ana haifansa a cikin musulunci ne to amma bai haɗu da abu huraira ba ko bukari sharaɗinsa ba zai kawo hadisi ba sai musnad in akwai hadisi da aka samu yankewa ba zai kawo shi ba to amma ga nan ya kawo shi da inqita'i to dalilinsa saboda zai sake ambatansa shine ya ambaci wannan riwayar mu je. قال حدثنا عبدان عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري دقع الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن يشي أبو سلمة بن عبد الرحمن ناكرا تحديثي أو جنسا أن أبا هريرة رضي الله عنه شوى أبو هريرة رضي الله عنه ياتي قال رسول الله صلى الله من جمع الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما من مولود باب ونيارو دعكي هيهوا فشي أنا هيهوا فأكن asalin halitta فأبواه يهودانه يا ينسى سنا ما يد شي بيهودي أو ينصرانه كو سما يد شي بنصاري أو يمجسانه كو سما يد شي بمجوسي كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كما يند واتو دبا واتو أكويا دبا تكي حيوار أكويا ودي تكي مي حدثير كما هل تحسون فيها من جدعاء شن كنا جن أتكي أكويا واتو ودي تكي مي تاجن كنوا ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه سنة أبو هريرة رضي الله عنه يتي الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين wannan ita ce asalin halittar Allah da Allah ya halicci mutane a kanta babu canzawa babu musanyawa ga halittar Allah wannan shine addini ne kake to wannan Imam Bukhari ya kawo yayi kamar ishara ne daga gare shi akan madhabin akan da ya dauka wajen wato sallah akan bari domin malamai sun kasu kashi biyu idan aka yi ɓarin yaro idan ba a hura rai a kansa ba to dukkan malamai sun yi ittifaki ba za a yi masa sallah ba kawai za a binne shi amma idan aka hura masa rai aka yi bari ya faɗo ba rai in dai har an kai lokacin da aka hura masa rai kamar dan adam ta fito ya faɗo ba rai to malamai sun kasu kashi biyu waɗansu malamai suka ce ba za a yi masa sallah ba saboda ba a ba shi gado sai idan ya yi ihu sai idan ya yi kuka yaro idan aka haife shi da aka haife shi sai ya sauko ya fito da kuka sannan ya mutu zai ci gado kuma za a ci gadonsa zai ci gado za a ci gadonsa to sai suka ce amma sallah haka zalika in ya fito da guga hakanan kamar yadda zai ci gado a ci gadonsa to a lokacin za a yi masa sallah amma idan ya fatso an hura masa rai amma bai yi kuka ba to suka ce ba zai ci gado ba ba za a yi masa sallah ba tun da ba zai ci gado ba to sallah ma ba za a yi masa ba imamu ahmad da ishaq ibn rahuya suka ce in dai an hura masa rai to wannan ya nuna ai an rubuta kan cewa shi shaqiyun aw sa'id ko tunda a mala'ika zai rubuta wannan a lokacin da zai hura rai za a rubuta shaqiyun aw sa'id kaga an tabbatar masa da makoma to sai suka ce wannan ya nuna kan cewar wato yana tunda yana da makoma to sai a yi masa sallah sai a yi masa sallah kuma saboda umumin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiqtu sallah alaihi wa yud'a li abawayhi bil maghfirah dan da aka yi barinsa a ne masa sallah kuma a yi ma iyayensa addu'a da gafara kama wani hadisin bai inganta ba wani hadisin bai inganta ba abu dawud da imam ahmad suka ruwaito shi da tirmidhi da da ibn majah hadisin bai inganta ba saboda haka ba zai zama zamanto mai raba gardama ba don haka sai a koma ya zuwa ga wato asalin da malamai suka ɗauka na kan cewar in zai yi gado in za a yi masa gado to sai a yi masa sallah in ku ba zai ci gado ba kuma ba za a gaje shi ba ba za a yi masa sallah ba to wanne ne mazhabi wanda yake mafi rinjaye a cikin wannan mafi rinjaye a ɗauki matabar imam ahmad ba zai cuce mu da komai ba mu yi masa sallah hmm. ba za a ce mun yi bida'a ba tunda muna da hadisi a duk da yake mai rauni ne amma imam ahmad yana cewa alhadithu da'if aula min ra'ayin rijal hadisi mai rauni ya fi kiyasin malamai arrijal yana nufin malamai eh, su ce za su da mu karbi kiyasinsu gara mu karbi hadisi mai rauni mai aiki da shi ba zai cuce mu da komai ba saboda haka yaro da aka yi tsarinsa in dai ya kai lokacin da halittarsa ta fito shine lokacin da aka hura masa rai ya yi wata hudu ya yi ya yi wata hudu eh arba'in uku wata hudu kenan inda cikin ya wuce wata hudu kuma ya fito da sifar mutum domin suna hukunta fitowar yaro da sifar mutum a kan a matsayin fasili na hukunce-hukunce da dama domin sun ce yaro idan aka yi barin sai fito da sifar mutum to jinin da mace take yi za a ba shi hukuncin jinin biki don haka za ta daina sallah har sai jinin ya ɗauki amma da za ta haife shi kafin a hura rai sifar mutum ba ta bayyana ba daga gare shi to wannan jinin damu fasadi jinin rashin lafiya ne ba za ta daina sallah ba ba kuma za ta yi wani wanka na ɗaukewarsa ba yana zuba ɗin a haka za ta ɗauki hukuncin mace mai yin jinin istihaba jinin rashin lafiya to kaga sun sanya alfasil mai rabewa a wajen hukunce-hukunce fitowar yaron a sifar ɗan adam fitowar yaron a sifar ɗan adam to kuma fitowarsa a sifar ɗan adam wance yana fitowa ne bayan ya wuce wannan lokacin da ake hura rai to shi sa idan dai ya kai lokacin da aka hura masa rai to sai a yi masa sai a masa sallah babu ɗin ba shine a jena motsi ba tunda yaro yakan yi motsi tun kafin wancan lokacin akan ɗan ji ɗan motsinsa tun kafin lokacin ba shi ne zabiɗi ɗin ba zabiɗi ɗin shi ne lokacin da aka aiko mala'ika ya hura masa ran da shi ne ruhi wanda za a zare zai koma wajen Allah Jallawa. Allah kuma ya rubuta abubuwan da aka ce ya rubuta an fahimta za a yi masa an aka ce za a yi masa sallah tsaba'an za a yi masa wanka za a yi masa littafani an taɓa yin sallah ba a yi masa to aƙiƙa fa eh na'am yau musabi'ihi a al-aqiqa ana rataya ta da yau musabi'ihi to amma in aka haife shi bai kai kwana bakwai bai mutu kanan ba za a yi masa aqiqa ba kenan na'am na'am eh idan a idan mutum ya rasu ya bar matarsa da ciki an fahimta mutum ne ya rasu ya bar matarsa da ciki sai ta yi bari amma da ta yi bari yaron da ya fito da ya fito ya fito da rai har yi kuka to za a sa cikin magada za a sa cikin magada an fahimta to kuma tun da ya mutu shi kansa magadansa sai su dauki rabansa na gado eh za a gaje shi ya ci gado kuma za a gaje shi na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك